ibn abdullah al-muhanna yayi ikhtisari har yanzu muna karatu a hadisi na biyu ne a darasi na biyar yau muna ɗaya ga watan safar shekara ta 1442 bayan hijira 19 ga watan tara shekara ta 2020 muna karshen hadisin Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda shine malai ce kaulu jibrila fadin malaika jibril akhbirni an sa'ati ba ni labari game da tashin alkiyama faƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'ili wanda ake tambaya bai kasance ba bi a'lama mafi sani min as-sa'ili fiye da wanda yake tambaya wato wanda yake yin tambayar ko wanda ake tambaya din a wannan eh, mas'ala ta ranar tashin alkiyama to shi da mai tambayar sun yi tarayya wajen rashin sanin yaushe ne ya ce akhbirni anisa ba ni labari game da tashin alkiyama shi ne ce wanda ake tambaya da wanda yake tambaya da ɗaya suke a wannan shi ma bai sani ba yani anna ilm al-khaliq an anna kullihim fi waqti sa'a sawa yana nufin ilimin dukkan halittu dangane da tashin alkiyama sawa ɗaya yake wa hadha isharatun ila anna Allah ta'ala istatara bi ilmiha yana nuni zuwa ga Allah cewa Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai yake banta da sanin yaushe ne za a yi tashin alkiyama ilimin wannan yana wajen Allah ta'ala shi kadai wa fi sahih al-bukhari yace a cikin littafin sahih al-bukhari an ibn umar an karbo hadisi daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda an annabi sallallahu alaihi wasallam kala daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace mafatihul ghaibi khamsun mabudan gaibi guda biyar ne la ya'lamuha illa Allah babu wanda isansu in ba Allah ba sun makara hadin aya sai ma'aikin Allah ya karanta faɗin Allah ta'ala inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير سيكرا تونا آية من الله صلى الله عليه guda biyar مبودن غيبي أبو أبو دابيرني سيكرا تونا آية إن الله عنده المستعد inna allaha indahu ilmu sa'a sanin yaushe za a yi tashin alkiyama yana wajen Allah shi kadai wa yunazzilu al kuma Allah shi ke saukar da ruwan sama wa ya'lamu ma fil arham kuma Allah shi ya san abin da ke cikin mahaifa wa ma tadri nafsun ma za taktubu gada babu wani rai da ya san me zai samu gobe wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut babu wani rai da ya san a ina zai kwanta a mutu wannan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce sune mafatih al-ghaib babu wanda isan su in ba Allah ba saboda haka sanin yaushe ne tashin alkiyama ba wanda ya sani abinda ake nufi yaushe ana nufin rana kwanan wata an ce ranar juma'a ce a hadisi ingantacce wannan babu kokonto a ce amma wace juma'a ba a san yaushe ba ba a san ranar ba bi ainiha sai dai in ta zo dama za ta kasance ne bazata domin Allah ya faɗa la ta illa bazata ita za ta zo ne kawai kwatsam mutane ba tare da sun kintsa ba tun da ai babu sanarwa wani ya duka yana gyara inda rakuman za su sha ruwa wani yana harkar kasuwa wani yana kaza wani yana kaza idan aka busa kawon tashin alkiyama sai dai mutum ya daga kai yana jin wani abu baku daga ina ne wannan ƙarar menene yana daga kai ko ba zai mai da kai ba face zai faɗi matacce ba a shirya ba haka zai zola ta ce kuma illa bagta saboda haka babu wanda ya san ranar sewa sai Allah ta'ala shi kaɗai qawluhu sallallahu alaihi wasallama da mala'ika yace ga a sallama fa akhbirni an amaratiha to ba ni labari game da alamominta ai akwai alamomi Allah ma ya faɗa cikin alqur'ani alamomi na tashin alkiyama Allah ya faɗa cikin alqur'ani wa qad jaa ashratuha fa anna lahum idza ja'atuhum dhikrahum Allah ya faɗi ya ce akwai ashrat shine alamomi to shine shi mala'ika yake tambayar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wani labari game da alamomin yaushe ne tashin alkiyama qala yani alamatiha allati tadullu ala iqtirabiha alamomi da ke nuna cewa alkiyamar ta kusa wa kad zakara nabi sallallahu alaihi wasallam lisa'ati alamataini a wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya bayyana alamomi guda biyu na tashin alkiyama shine al'ula na farko yace an talidal amatu rabbataha ku yanga za ta haifi uwar gijiyarta wal bi rabbataha abinda ake nufi da rabbataha ay sayyidatuha wa malikatuha uwar gijinta da kuma wacce ta mallake ta wa hada isharatun ila fathil bilad al-hafiz rajab Allah ya rahma yace wannan faɗin ma'aikin Allah an talid al'amatu rabbataha ishara ce ila fathil bilad cewa za a yi jihadi za a buɗe garuruwa wa kasratu jalbin raqiq za a ɗebo bayi da yawa hatta taksura saurari, har kuyangi su yawa saɗaka. Wadda mutane suna ta sayan kuyangi ko suna ta mallaka har su yawa wa yaksura auladuhunna auladuhunna Ya'yanta kuma su yawa fatakunul um raqiqa da sayyidiha sai wannan mata da take karkashin wani da ya saye ta ko ya mallake ta sayyidinta wa auladuhu minha bi manzilatihi ta haifa masa yaya ita tana koyan ga yayanta kuma suna bin uban suna bin uban kaga su yaya ne ita kuma tana karkashin wannan mutumin a matsayin wa kuyanga fa inna walada sayyid bi manzilati sayyid dan mutum yana matsayin shi mutumin ne tunda ubansu ɗa ne to su sun zama ƴaƴa sun zama ƴaƴa fa yasiru waladul amati bi manzilati rabbiha wa sayyidiha ƴaƴan wannan ku yanga sai su zama a matsayin iyayen gidanta tunda ai suna matsayin ubansu ne ita kuma yanzu suna ku yanga to saboda haka sai su zamo kamar iyayen gida ko kamar shugabannin ta ne to wannan ita ce alama ta farko wal alamatu saniya alama ta biyu da manzon Allah ya faɗa wannan hadisi an tara al-hufata za ka ga mutane alhufa marasa takalma alhafi shi ne wanda ba ya takalma sa alhufa wanda ba su takalma al'ura wanda suke tsirara ma'ana sun sanya tufafi amma kamar ba tufafi a jikin saboda tufafin da ya rufe wani abin kirki a jikin ba suna kamar tsirara al'alata wanda yake talakawa ya bayyana wasu mutane masu tufa guda nawa guda uku na farkonsu alhufa ba su ma da takalma su al'ura suna tafiya kai kace tsirara suke saboda tufafin da ke jikinsu ma bai rufe komai ba na uku al'alata talakawa matalauta ba su da arziki sai sifa ta hudu ri'a asha'i masu kiwon awaki ko kuma dabbobi 'yan ƙanana a ana nufin tumakai ko awakai 'yan da haka suke kiwo 'yan tumakai ko 'yan awakai ya tafawalu na filbunyan amma kafin alkiyama ta tsaya waɗannan mutane al'amari zai juya su zamo sun mallaki dukiya gagarima har suna gina dogayen gidaje ya zata waluna bunyan suna tsawaitawa a cikin gine-gine to in aka ga wannan yana cikin alamomi na mai tashin alkiyama ma'ana kiyama ta kusa kenan al'ala yani al-fuqara malati ma'ana talakawa ka kaulihi kamar fadin Allah ta'ala a suratul duha wa wajadaka a'ilan su aghna ya sami kana a'if ma'ana baka da komai a hannunka fa agana ya wadatar da kai wal muradu abinda hadisin ke nufi an anna asafilan nasi mutane waɗanda suke asafil marasa matsayi marasa wato mukani marasa matsayi a cikin mutane koma baya waɗanda suke ƙauyuka suke cikin talauci suke cikin hali na ƙasƙanci yasiruna ru'asa'ahum za a wayi gari su ne shugabanni jagorori wanda suka mallaki dukiya wa taksuru amwaluhum a ƙarshen duniya ta kafin tashin alkiyama waɗannan dukiya za ta yi yawaita gare su hatta ya tabahauna bi duniya ne. har ta rika alfahari bi tuli albunyan da tsawaitawa a gine-gine wa zakhrafatihi wa itqanihi da yin ado ga gine-gine da kuma itqani yin gini na a zo a gani a ƙarshen zamani abin da zai faru kenan al'amari sai canza wanda suke ƙauyuka suke cikin babu sai kuma ga sun shigo cikin birane Allah ya musu arziki kuma su rika alfahari wajen gina gidaje masu tsayi to wannan alama ce cikin alamomin tashin alkiyama wa mazmun ma zikira a mazmunin abin da ke kunshi cikin abin da aka ambata min asharat isa fi hadha alhadith daga alamomin tashin alkiyama a wannan hadisi yarji'u ila anna al-umura tusadu ila ghairi ahliha yana komawa zuwa wani hadisi da aka karanta a baya da aka tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya rasulullah mata sa'a ya ma'aikin Allah yaushe ne tashin alkiyama yaushe ne tashin alkiyama sai ce idza dhiyat al-amanatu fantazir as-sa'a ko fantazir saa idan aka tozarta amana to ka dakaci tashin alkiyama lokacin ta ya zo kenan da aka tambaye shi kaifa ida'atuha sai ce idza wusida al-amru ila ghairi ahli ko idza usnida al-amru ila ghairi ahlihi fantazir sa'a idan aka jingina al'amura ga waɗanda ba su ke ahalin abin ba to ka dakaci tashin alkiyama to wannan yace wannan da aka ce wa an tara al-hufat al-urat al-alata ri'a ash yatatawaluna fil bunyan yace wannan yana koma ila anna al-umura tusadu ila ghairi ahliha za a jingina al'amura ga waɗanda suke ba ahalin wannan al'amari ba a ƙarshen zamani kafin alkiyama ta tsaya kama kala salama liman sa'alahu an sa'a kamar yadda ma'aikin Allah ya ba da labari ga wanda ita tambaye shi yaushe tashin alkiyama ya ce idan wusti da al'amru ila gairi ahalihi fantazir sa'a idan aka jingina al'amari ga waɗanda ba ahalin al'amarin ba to ka jira tashin alkiyama lokacin tashin alkiyama ya zo wa hadha kullahu min inqilabil haqa'iq fi akhir zaman kuma wannan a jumlace a jumlace a dunkule idan eh, kiyama ta zo karshen zamani al'amura za su juya upside down shine inqilab al sai aka da zama komai zai canja wani ikas al-umur al'amura za su juya ba yadda yake a ɗabi'a ta al'amura ba ba yadda yake a ɗabi'a yadda abuwa suke gudana ba komai zai canja abin da aka saba zai tafiya wani abu ba ko ya zo wanda ba shi aka sani ba wacce ba shi aka sani ba wanda yake ba shi da ilimi ba shi da matsayi ba shi da arziki abubuwa kaɗan za a ga sun ɗan abin nan shi kenan sai ga shi ne kuma yanzu a sama da ba karatun da ba matsayin da ba abin nan amma ya fito daga lungu can inda ba amma yanzu shine wa shine sama shine jagora kuma dole a yi masa da'a shi ba yi da experience na rayuwa ko sanin al'amura ko kuma safa na zuciya ba ita kanta zuciyar ai tarbiya take samu ba irin wannan tarbiya a zuciyarsa shi bai san irin wayannan abubuwan ya da abin da ba ke cewa ya kamata ba sanin ya kamata shi bai shi kawai bukatar shi menene burinsa kawai tunda ya kai wannan matsayi so bari ya yi abin da ake cewa ya yi kifin rekod irin yadda ake faɗa kawai shi bukatar shi ne ya a sunan shi in za a ce ya yi kaza ya yi kaza ya to duk abin da zai yi shi dai ya tara nan to shi ba ya da wata manufa ba yi da wata alƙibla to duk irin waɗannan mutane za zama su ne jagorori masu ɗiba dukiyar mutane tiriliyoyi kace me za ta da shi wallahi ba abin da za ta yi, amma me yasa suke ɗiba su ba su sani ba me za ta da shi kawai alfahari amma ba wani dalili manufa ta jagoranci ko eh, abin nan tausayi al'umma ko abin nan ɗin al'umma duk ba wannan ba ruwansu kawai me yasa kawai babu dalili saboda babu safa'i a cikin zuciyar asalan ba a wanke take ba saboda yadda suka taso hanyoyin da suka biyo suka kai wannan matsayin ba hanya ce ta tarbiyyar da mutum zai zamo yana da fahimtar al'amura da kishin al'umma da damuwa da wane da wa duk irin wani abubuwan babu a zuciyarsu su kawai su shine me nake so kawai abin da yake so kawai shi zai yi me damuwar al'ummarsa me zai ce da al'ummarsa me zai kare addini me wannan ba shi ne a gaban shi kana faɗa wannan ma zai da Allah kyale da wannan to me ake so kawai shi bukatar ranka kawai kuma in kana yin bukatar me ce babu ita ma'ana ba wani abu ne da zaka ce gashi tsayayye ba ah, to fi sabilillahi mutum ne ya sai gida a New York ya saya a London ya saya a Paris ya saya a abin nan watakila a Jamus yayi ne da su ka gaya mun me manufar wannan yayi ne da su ba abin da zai yi da shi alfahari kawai mutum ne a najeriya yana gida yana da gida a Legas yana da shi a kano yana da shi a kaduna yana da shi a abuja yana da shi a ƙauyensu ko a garinsu jiharsu tunda in ba ɗan kano bane ba ɗan kaduna bane ba ɗan lagos bane ba ɗan abuja bane duk zai yi gidaje na ƙarshe na alfahari a wannan garuruwa kuma baya sai wata uku wata hudu wata biyar bai je ma gidan ba a'a ha kawai in ka tambayi me babu dalili saboda ai babu manufa mutum ne zai sai motoci goma sha biyu kowace mota miliyan bakwai miliyan tara miliyan ashirin miliyan talatin me babu dalili ba zai hau sama sai a yi shekara ba a hauta ko wata shida ba a hauta kawai ba dalili to irin wayannan kuma su ne shugabannin wannan alama ce ta me cewa duniya ta zo ƙarshe kenan a riƙa yin abubuwa kawai don son zuciya amma ba don manufa ba ba don manufa ba kuma kaga mutum yana yin yana ta gine-gine in ka tambaye shi me babu wani dalili kawai kuma watakila za ka yi mamaki ka tadda irin waɗannan kowane ya ba sittin baya irin waɗannan ba wanda yake ƙasa da sittin daga sittin ne zuwa sama wanda ya yi ta'a ya shiga cikin wannan klik ɗin ɗan hamsin to shi ta'a ya ci duk klik ɗin 'yan sittin ne daga zuwa saba'in tamanin duk su ne a sama su ne masu wannan duk wanda ka taba kuma za ka tadda in ka bibiyi salsalarsa za ka ga bai gaji wannan matsayin da wani abubuwan a asalinsa ba duk wannan alama ce ta tashin alkiyama haka za duk abu zai rikice duk abubuwa za su lalace saboda me ba manufa to shine malam yake cewa wa hadha kullahu abinda wannan hadisi duke bayani shine inqilabil haqa'iq fi akhir zaman al'amari zai juya a ƙarshen zamani wan akatil umur al'amara za su juya babu alkibla, babu manufa duk abin da ka taba babu dalili kawai ana yi ne don alfahari wani ma wallahi da zaka tambaye shi ma babu bai ma shi kawai yi yake haka kawai me yasa dan wani yayi ni ma ya kamata yi dan bai kamata yi ban yi ba shikenan ko kuma neman matsayi daban-daban me kawai a rayuwar shi a ce yayi kaza yayi kaza kawai amma babu dalili kuma duk inda ya sa kafa zai yi abubuwa na rashin alƙibla na rashin dacewa na kawai ko ba wani abu ne a wajen abubuwan ana gaya maka lalacewar ta wuce jijiyar ta kake tsammani da lissafi to wannan alama ce ta me ta tashin alkiyama idza wussida al'amru ila ghairi ahlihi duk wanda ke rike da al'amari idan ka dora a ma'auni a mizani ya tantanci wannan matsayi hakikanin gaskiya bai tantanta ba ta yayi hau ta murda-murda ta kurda-kurda ta rigingimu haka za a kai ga matsayin amma ba bita normal yadda ake tafiya ba duk abin da ba a je da shi ba ta hanyar da ta kamata to kuma za ma ka san kamar likita ne a ce bai yi karatu ya bi normal procedure na likitanci ba irin likitan zamani a ce zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza ya yi tsallake tsallaken aji ko injiniya ya yi tsallake tsallaken aji ya yi ya samu matsayin tsallake tsallake har ya kai ga matsayi na babba ya kake ji ha to haka za a yi ta yi duk abin ba wai an tafi ne a bisa fitra a bisa sunnar yadda abin ke tafi a'a an samu tsallake tsallake saboda ne yana da matsayi kuma yanzu abin da zai baka takaici haka rayuwar ake yin ta tun daga ƙasa kuma fa wallahi za ka yi mamaki tun daga wani firamare za a yi mai tsallake tsallake ya je sakandare a matsallake tsallake ya je jami'a a matsallake kuma a bashi courses muhimmai matsayi abin nan kuma yana abin nan a bashi matsayi so ake yi maza ya gama don ya zo ya cike gurbi don so ake kowa ya shigar da rai cikin wannan gurbi to a ƙarshe shine kuma shugaba sai ya zo ya zauna akan kujera bai san abin da zai yi ba ko bai taso ma ya san al'umma ba dama bai tashi cikin al'umma ba bai san ciwonta ba bai san er, zafinta ba bai san me ake cewa kaza ba shi kawai ya tashi ya bi wasu hanyoyi kuma shi zai zo a akan kujera saboda haka ya kake ji eh shi kenan sai abin da ka gani sai abin da sai inna lillahi to kaga a ƙarshe irin wannan dole duniya ta rikice tunda ba abin normal abin da rayuwa sunna take tafiya ta rayuwa ba wanda mutumin da ya fito a cikin al'umma ya sha wahala ya yi gogogar maya ya yi wane ne irin wannan shi ya san hakika na al'umma ne shi ne idan aka yaba hanyoyin da suka kamata to kaga ake sa rai ya yi abin da ya kamata to shi ne ma da ya ce ƙarshe dai hadisin yana bayanin abin da zai kasance kafin alkiyama ta tsaya kuma wannan karatun da ake yi da mu ake wa wa'azi cewa mu kalli kawunan mu yaya rayuwar take a yanzu idan irin wannan ce me ake gaya mana kenan kowa ya kintsi ne. a kintsa to me kake jira ha tafiya kowane lokaci tunda abubuwan da ake faɗa din ga sunan kana ganin su inqilabul haqa'iq al'amura sun canja da abin da ya kamata ba shi ba ne. da abin da yake normal kuma shine akasi kamar yadda wani dan uwa ma'aikaci Abuja ya zo yana bani labari yana koke ne cewa a ma'aikatar da yake aiki idan ya zo wajen aiki zai zo akan lokaci zai tashi akan lokaci wata kirista ce ta rika kiran shi prophet Muhammad haka take ce masa wallahi yace haka take ce masa annan Muhammad wato kai ne sarkin tsari ke da mai cika wallahi yace haka ake ce masa sannan yana bangaren da ake zuwa bincike ne ana ana audit ake cewa da kuma bangaren da ake yin idan gwamnati ta yi odar kaya ko ta bada da ko mai to su ne za su je su tabbatar abin haka yake in sun ba da abin nan to shi kenan an karɓi abin kenan takardata za a kai domin a biya contractor to dama bisa al'ada yake brown envelope ne za a rika abin nan duk wanda aka ba contract dama su sun san ka'idar shi ne kawai za a baka kuɗi ne to shi baya karɓan kuɗin to abokan group din da ake tura su bincike tunda in ya ce shi bai ce kala ba sai ai kawai cewa nake ni ba na bukata na gode kawai abin da yake faɗa kenan to amma ba su yadda ba su su karɓa shi kawai ce ba ce kala ba ne to amma a ƙarshe ba su yadda ba sai a karɓi kuɗin sai a je a ta account ɗinsa sai yanzu fata wanda yake ya zai da wannan kuɗi su za su karɓa <laughs> a madadinsa sai su je su yi abin da a cikin account ɗinsa ba dai ka ki karɓa a hannu ba to gashi za a jefa maka yace ba na bukata dole sai ka karba tunda su suka yi aiki yan wuta kai kai ka tsira wallahi baka isa ba yace to ya zai wannan kudi ni fa ba cewa ne karo karba ko ina rigima ni ba ni ba na ce a kala ba ruwa na ni dai an je a yi bincike kawai abin da aka ce a sa hannu in ma na ce in ma na ce a hadisin da jama'a ke turawa sai dai abin da za su ni baki ni kawai cewa nake shikenan kawai in ja gefen in shiru amma ba a yadda ba yace a ƙarshe kawai sai a jefa min cikin account ɗina to ya zan yi da shi ya ce wallahi laifinsa kawai zuwa aiki akan lokaci ya tashi akan wai an sai a ce mai profil muhammad sannan annabi kai ne sarkin ka'ida wai fa ya je akan lokaci ya tashi akan lokaci wai wannan shine ma karshen su mamaki suke kuma haka ne sai a yi ta mamakin ka su kai ka rasa abin yi kenan ka zo aiki akan lokaci ka tashi akan lokaci bayan kowa ba haka yake yi ba to ai ka'ida ce a'a Shi aka akasi in ka bi daidai shi aka akasi mu a wajenmu idan aka je ana bin layi za a abin nan in ka ce za ka bi layi sai a ce malam ai kana da damar ka sha gaba ka san wani ce a ku banna haka sai a tawar oh, kai zo da Allah shi ne yake da dama ya tsallake wai jira yake kaga kai aka ce kenan kai shi ne in kana da dama kai ne ka tsallake kawai in baka yi ba kuma sai a ta mamakin kai da kake da ina ba ni nake da wannan dama <laughs> kaga kenan in kalaba al'umur al'amari ya canja duk normal din ba shi bane daidai a wajen mutane duk abin da zaka ce ayi daidai sai ai ta mamakin ka to ai ba haka ake yi ba sai ah, ai daidan to ai ba daidan ake yi ba to wannan shine musibar kenan to duk wannan abin ba haka yake ba to in haka ne kenan abin da hadisin malamin faɗa haka kenan yake faruwa komai ya canja idan a kawo ma'aikaci aka ce ya sa hannu a fayil ko ya abin nan sai kawai ya sa hannu ya miƙa sai a ta mamaki kai na ji bai ce ƙala ba bai ce yana buƙatar wani abu abin mamaki wani wani irin mutum ne ba haka aka saba ba duk inda ka je in aka maka normal abin nan sai a yi ta mamaki shi saboda ba a saba da abin da yake normal a ko menene don ya nuna maka wannan alamomin eh, komai ya canja to alkiyama ta zo dab kenan duk abin da yake daidai bai zama daidai ba a wajen mutane da abin da za ka yi daidai kai ne bako wanda ya ba daidai kuma shi ne nomal ɗin a wajen mutane to yana da kyau irin wa'in abubuwa da ake karantawa sai kuma mu kintsa mu gyara saboda komai na iya faruwa a hakan dai ake tafiya ɗaya bayan ɗaya kafin tafiyar duk gaba ɗayan ta su kaga yana da kyau mutane su lura da irin waɗannan al'amura su zama sun haɗaka na farko dai ya zamo kana kan daidai kullum kai idaidan ko da su suna yin ba daidai ba kai idaidan haka ya kamata ka kyale waɗanda suke ba daidai ba su yi ta yi yi karka bi sawu ka bi abin nan ka zamo in ma'a wanda ake faɗa a hadisi ya faɗa shi ne kana cewa in sun yi daidai ni ma sai in yi musulmi ba daidai ba sai in yi tunda haka ake a'a kai kai daidai kada kai karya a kasuwarka ka faɗi gaskiya shi to ayin kana faɗa gaskiya wasu gudu za su yi ah, to in sun gudu ba rabona ba ne in rabona ne wallahi sai sun dawo ko sun gudu sai sun dawo dole in dai rabona ne haka yadda yake zan faɗa yawwa in zan sayar haka zan sayar in zan sayar haka gaya min abin da yake gaskiya domin kar in je in sayar da mutane abin da ba haka yake ba komai ka yi mu'amala ka normal haka ya kamata ka yi Allah ta'ala ya mana afuwa الحديث الثالث حديث نوح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما daga Abdullahi dan Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda kala yace sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul naji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa buniyal islamu ala khamsin an gina musulunci akan ginshikai guda biyar buniya al'islamu ala kamfin an gina musulunci akan ginshikai guda biyar shahadati Allah ilaha illallah shaidawa babu abin bautawa da dace da cancanta ce Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma annabi muhammadu bawan Allah ne ko manzon Allah ne wa iqamis sala da tsaye da sallah wa ita'iz zaka da bada zaka wa hajjil baiti da hajjanta ɗakin Allah ziyartar ɗakin Allah don yin aikin hajji wa saumi ramadan da azumi na watan ramadan rawahu al-bukhari wa muslim a imam al-bukhari da imam muslim malam ibn rajab Allah ya masa rahama yace al min hadha al abinda wannan hadisi yake nufi anna al-islam mabniyun ala hadhihi musulunci an gina shi akan waɗannan rukunai ko ginshiƙai guda biyar fahiyar kal arkani wadda a'imi li bunyani wani al'amura guda biyar <coughs> su ne kamar arkan rukunai ko kuma da'a'im ginshikai li ga ginin musulunci kamar ana cewa musulunci wani gini ne wani abuwa guda biyar su suka rike shi inda babu su babu shi wal ce abin abinda ake nufi tamthilul islami bi bunyan ana kwatanta addinin musulunci da wani gini ne wada aimul bunyan hadhihi al-khams ginshikai da suka rike wannan gini wannan abuwa guda biyar ne fala yathbutu al-bunyanu bidunha ba zai zauna ba shi ginin sai da waɗannan in ba su ba zai zauna ba wa baqiyatu fisal al-islam ragowar al'amuran musulunci katatimma al-bunyan kamar ciko ne tatimma ne na wannan abubuwa guda biyar su ne ginshikai suka rike duk wani abu ragowar kawai ciko ne ciko ne ba shi ba ne asalin abin da ya rike ginin wannan guda biyar ɗin fa'iza fuki da min hashai idan aka rasa wani abu cikin waɗannan na kasal buniyan to wannan gini zai tawaya wa huwa qa'imun la yantaqidu bi naqdi zalika da ko yana tsaye ba zai faɗo ko ya rushe ba amma dai ya tawaya bi khilafi naqd hadhihi da'aim yace waɗancan ragowar ayyuka banda wannan guda biyar sun zamo tatimma ne ciko ne fa idza fuqida minha in aka rasa waɗancan ragowar na ƙasar bunyan ginin zai tawaya wa huwa qa'imun amma dai yana tsaye in akwai biyar din nan la yantaqidu bi naqd zalika wancan yan ragowar cikon in babu su ma ginin ba zai rushe ba sabanin waɗannan bi khilafi naqd hadhihi da'ain sabanin waɗannan ginshikai guda biyar al guda biyar فإن الإسلام يزول بفقدها جميعا بغير إشكال إذا كانت تدو تبا مسلم شباكي لها وكذلك يزول بفقد الشهادتين sannan shahadatai la ilaha illallah muhammadur rasulullah in aka rasa shi to zai raguwar duk ba za a same su ba domin shi ne babban ginshikin da ya rike raguwar. amma iqamis sala ya fara jerowa yace musulunci kamar gini ne wanda ke da ginshikai guda biyar akwai tatimma kuma akwai ragowar abubuwan da suke karkashin wannan ginin domin ai ba ginshikin kadai bane ko in za a yi gini ba za a sa tubali za a yi fanti za a yi shafe za a yi filasta ai duk ragowa tatimma ne amma idan da ba wannan ginshikai ginin zai tsaya asalan ba zai tsaya ba to ragowar duk tatimma ciko ne amma da a'in ginshikin da ya rike ginin guda biyar din nan ne idan an rasa wa'annan raguwar satimma din ginin yana nan sai dai an samu tawaya gashi an yi gini amma ba a yi mafenti ba an yi gini ba a yi filasta ba an yi gini ba a masa kaza ba wannan yana nan dai a ginin ko ba haka ba to amma waɗannan guda biyar din idan aka rasa na farko shine abin nan shahadati Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah to shine asalin men ginshiki din da za a rasa shi za a rasa dura ragowar. domin shine na tsakiya da ya rike asalin ginin kamar tanti in za a yi tanti ai akwai a tsakiya wanda yake shine babba wanda ya rike ginin ko kuma da ragowar wanda ake kakkafa a gefe ko ba haka ba to in an zara na tsakiyan ya me zai faru sai ya rufta amma idan an cire gefen fashi yana nan ba zai faɗi ba domin ai shi ya rike talin eh to saboda haka shahadati Allah ilaha illallah wa muhammadar rasulullah ita ce ta rike duka in an rasa ta an rasa ragowar duka an rasa ragowar duka amma iqamus salah amma tsaye da sallah kuwa faqad waradat ahadithu muta'addida hadisai da dama sun zo tadullu ala anna man tarakaha wacce take nuna cewa wanda ibar sallah faqad kharaja min al-islam ya riga ya ba musulunci fa bi sahih muslim ya zo a cikin littafin sahih muslim an jabir ibn abdullah عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم daga Jabir bin Abdullah ya karbo daga Annabi sallallahu alaihi wasallama kala yace bainar rajuli wa bainar shirki wal kufri tarku salat tsakanin mutum da shirka da kafirci shine barin sallah wato shine ginshikin ko kuma shamakin da ya tsare mutum ga barin shirka da kafirci sallah in babu wannan ba sallah to kaga kenan an samu matsala wa الرجل وبين الشرك kufri ترك الصلاة tsakanin mutum da كافرتي da shirka shine barin sallah. وروي مثله من حديث بريدة وثوبان وأنس وغيرهم أرويت قتن كتن hadisi دقى رواية بريدة da sauban da anas da kuma wasu sahabbai da wannan ma'anar wa fi hadisi mu'az ya zo a cikin hadisin mu'az dan jabal Allah kare da gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam daga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ra'sul amri islam kan al'amari baki dai shine musulunci wa amuduhu ginshikin musulunci as sallah sallah faja'ala as-sala ka'amudi sai ya sanya sallah ta zamo kamar ita ce amudi ginshikin da ke rike da al-fustat shine tanti ko rumfa alladhi la yaqumu al-fustat illa bi rumfa ba ta tsayuwa sai da wannan amudin na tsakiya walau saqata al la saqata al da wannan amudin tsakiyan zai fadi to tantin ma ko kuma rumfar sai ta yi mai sai ta fadi ba za ta zauna ba wa ila hadal alqawl wannan magana ta cewa wanda ibar sallah ya bar musulunci wanda suka tafi akan wannan ra'ayi jama'atu min salaf wal khalaf akwai jama'a da yawa daga magabata da waɗanda suka zo daga baya wa huwa qawl ibn al-mubarak kuma wannan magana ita ce wacce Abdullahi dan Mubarak babban malami ya tafi akanta wa Ahmad da Ahmad dan Hanbali wa Ishaq da Ishaq dan Rahawiya wa haka Ishaq alaihi ijma' ahli al-ilmi har shi isa ɗan rahawiya ya rawaito cewa an yi ijma'i akan wannan ra'ayi na cewa wanda ya bar sallah ya bar musulunci ne malam yace a ƙasa wa kama huwa ijma' sahaba ka huwa ijma' at-tabi'ina yace a zamanin sahabbai sun haɗu akan wanda ibar sallah ya bar musulunci haka tabi'ai kama rawahu almarwazi marwazi an hammad an ayyub almarwazi ya rawaito daga hammad daga ayyub at-taqiyani kala yake ta tarku salati kufrun la nakhtalifu fihi barin sallah kafirci ne ba ma a cikin haka aka rawaito to saboda haka dai wannan magana tana da karfi matuka wa qala muhammad ibn nasr al-marwazi muhammad ibn nasr al-marwazi wa qala umar mun tsallake ko Umar dan Khattab yace la hazza fil islam liman taraka as-salah babu rabo na musulunci ga wanda ibar sallah inji wa inji Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda yace babu haz ba rabo ga mutum a musulunci in dai ya bar sallah wa qala Abdullah ibn Shaqiq Abdullah ibn Shaqiq wanda tabi'i ne Abdullah ibn Shaqiq tabi'i ne ya mutu shekara ta 108 shi yake cewa kana ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-a'mali shay'an tarku kufrun ghayr as-salah Allah sallallahu sun kasance la yarawna ba sa gani min al cikin ayyuka shay'an wani abu tarkuhu kufrun da barinsa suka ɗauke shi a matsayin kafirci ne ghayr as ita kan ba yi saɓani ba akan cewa barinta kafirci ne wa zahaba ila hadha alqawl wanda ya tafi akan wannan ra'ayi na cewa wanda ibar sallah ya bar musulunci jama'atu min as-salaf wal khalaf jama'a ne daga magabata da waɗanda suka biyo baya wa huwa qawl ibn al-mubarak kuma shine ra'ayin abdullahi dan mubarak wa ahmad wa ishaq da ahmad dan hanbali da ishaq dan rahawiya wa haka ishaq alaihi ijma'an al-ilm ishaq babban malamin hadisi ishaq dan rahawiya ya rawaito cewa wannan shine ijma'in ma'abota ilimi wa qala muhammad ibn nasr al-marwazi muhammad dan nasr al-marwazi yake cewa huwa qawlu jumhuri ahli al-hadith wannan shine ra'ayin mafi yawa jamhurin ma'abota hadisi wanda ibar sallah ya bar me ya bar musulunci wanda ibar sallah ya bar musulunci wa dhahaba ta'ifatun minhum wasu sun tafi akan cewa ila anna man taraka shay'an min arkan al-islam al-khamsa amdan annahu kafirun bidhalika wasu daga cikin magabata sun taba akan duk mutumin da ya bar ɗaya daga cikin rukunan musulunci guda biyar ya kafirta da barin wannan wa huwa riwaya ahmad an rawaito wannan daga imamu ahmad shima ikhtara ikhtaraha ta'ifatu min ashabi wasu daga cikin almajiran imamu ahmad sun zabi wannan ra'ayin ta wanda ya bar ɗaya daga cikin wadannan rukunai da gangan to ya kafirta wa huwa qawl ibn habib min almalikiyya ibn habib daga malikiya shi ma haka ya faɗi wannan magana shi ma haka ya faɗi wannan magana wani ahmad riwaya akwai riwaya da aka karɓo daga imamu ahmad an na tarka zaka khasa kubur cewa barin sallah da zakka su biyun nan khasa ne kafirci duna siyam wal hajj amma wanda yake yin azumi ko yake hajji shi ba za a ce ya zama kafiri ba walam yaskur aljihada jihada fi hadith ibn umar hada a wannan hadisin abdullahi ibn umar bai ambaci jihadi ba ma annal jihad afdalul a'mal duk da cewa jihadi inji ibn rajab Allah ya masa rahama yana cikin ko kuma shine mafificin aiki wa zalika liwajhaini dalilin da yasa bai ambaci jihadi ba fuska dalili guda biyu ce fuska biyu ahaduhuma daya annal jihada fardu kifaya inda jumhurul ulama shi jihadi fardu kifaya ne ba fardu ayin ba wato farilla ce da wani in yayi yana daukewa wani a wajen jamhurin malamai laysa bi fardu ayin ba farin ta aini ba ce bi khilafi hajjil arkan sabanin waɗannan rukunai guda biyar da aka fada a dalili fuska ta biyu annan jihada la ya sami rufi ruhu ila akhirar dahari jihadi ba za a yi ta yi ba har tashin alkiyama a'a bal idha nazala isa alaihi salam idan annabi isa alaihi salam ya sauko a lokacin da dujar ya bayyana kenan lam yabka hina idin millatun ghairu millatul islam annabi isa alaihi salam ba zai kyale wani ba akan dan adam a bayan duniyar nan yayi wani addini ba in ba musulunci bane dole kowa ya zanto musulmi fa izin, idin a wannan lokaci tada'ul harbu awzaraha za a aje makami a daina yaki dan me wa yastaghna 'anil jihad za a wadatu ga barin jihadi dan me saboda kowa ma ya zama musulmi duk duniya za zama musulmi a zamanin annabi ba zai karbi jizya ba ko imani ko yaki saboda haka kowa zai sallama ya mika wuya kaga kenan an gama jihadi dama ana yi ne litakuna kalimatullahi hiya al-ulya to an gama a ƙarshen zamani lokacin da annabi Isa zai sauka zai zama duka an yi imani sabanin waɗannan rukunai su ba har a tashi kiyama ba za a ɗauke wajibcin su ba wannan rukunai guda biyar bi khilafi hadhihi al-arkan fa innaha wajibatun 'ala al-mu'minina wannan rukunai guda biyar wajibi ne akan mammanai ila an ce amrullahi har al'amarin Allah ya zo na tashin alkiyama wa mu ala zalika mutane suna kan wannan ibada da rukunai guda biyar kowa zai ci gaba da yi wallahu ta'ala a'lam a nan ƙasa idan kun duba shi mai ta tahqiqi ko kuma mai ta'aliki abin nan yayi magana da ya kawo ra'ayin malamai cewa ya kawo shi ibnu rajab Allah ya masa rahma ya koro ra'ayin cewa wanda ibn sallah ya kafarta ya kawo maganganun magabata da waɗanda suka biyo baya shi malamin sai a ƙarshe sai ce wal mutarajje abin da yake gani mai rinjaye a wannan mas'ala shine a Sheikh abin nan Abdul turaifi abdulaziz al turaifi shi taliki a wannan littafi matashin malami ne Allah ta'ala ya yaye masa halin da yake ciki ya kara masa lafiya yana ɗaure shi wannan malamin to shi ya ta'aliki ya yi a wannan littafin to ta'alikinsa yake cewa mutarajji wal ilmu inda Allah abin da yake mai rinjaye amma Allah shine masani anna man taraka ba'd as-salawati fil yawmi la yakfur mutumin da ibar sallah ɗaya biyu a yini ba zai zama kafiri ba hatta yatrukuha kulluha sai in ya bar sallar duka wa ma da mai salli salatin fil yawm ma iqrari bil khams wa huwa muslim inda yana yin sallah yana barin wani ne to ya zama tarikus salah yana da wa'idi a kansa akwai narko akwai barazanar azaba ga wanda baya sallah yadda Allah ya yi umarni inda ya yi ikirari da guda biyar din fa huwa muslim wa huwa ala ayi hal ahwan min al-mushrik al-khalis shi ba mushriki bane khalis ya yi imani da Allah kuma ya yarda da wannan sallolin illa dai ya takasar wani eh, abin nan yana yana wasa da sallah yayi wasu a wani lokaci biyar wani lokaci bai biyar din ba ila akhiri yace lima rawa ahmad fi musnadi an nasr ibn azib qala imam ahmad ya rawaito a cikin musnadinsa daga nasr dan asim yake ta ja a rajul minna ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam wani mutum ne ya zo wajen ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam fa arada an yubayahu ala Allah yusalli illa salatayn yana so ya mubaya amma shi ba zai iya sallah ba sai guda biyu fa bayahu ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala zalika sai manzo Allah ya masa mubaya akan haka cewa in ya fara yin sallah zai ragowar ma zai ragowar ma ومع ذا فتارك صلاة معيدة حتى يخرج وقتها بلا عذر ولا حاجة فهو أشد من شارب الخمر أما بك سني duk mutumin da yake barin sallah har lokacin ta wuce ba tare da uzuri ba wala da ba wata bukatar da za ta hana shi fa huwa ashad min sharibul khamr laifin sa yafi wanda ya sha giya wazani laifin sa yafi wanda ya zina girman zanubin sa li idami maqami shari'a saboda girman sallah a shari'a kana je dai magabata sun taba akan cewa wanda ibar sallah mafi yawa suna ganin mayabar musulunci illa dai matsala ce da aka samu sabani kai amma dai kowa ya san matsayin sallah a cikin addinin musulunci saboda haka sallah ba a bar wasa ba ce kuma Allah ya yi barazana ga wanda suke tozarta sallah fa khalafa min ba'dihim khalfun ko adaa'u salata wa taba'u shahawati fa sawfa yalqawna ghayya illa man taba kaga wannan akwai wayidi ga wanda yayi warge da sallah za ka shiga wani kwari a hannama sunan shi kayyo saboda me to zartar da sallah fa sawfa yalqawna kayya illa manta ba sai dai in mutum ya tuba kaga daga nan ma za ka ga qur'ani akwai ayoyi da yawa na wa'idi ga wanda ya bar sallah bare kuma a cikin hadisi gashi dai bainar rajul wa bainar shirki wal kufri tark as-salah in dai mutum ya bar sallah to kuma ana ji masa tsoro cewa zai iya fadawa cikin kafirci da kuma shirka Allah ya tsare mu to abin da malam ya ka a takaice kenan game da hadisi na biyu na uku sai al-hadithu rabi' hadisi na hudu an Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu daga Abdullah bin Mas'ud Allah ya kare yadda a gare shi kala yace haddathana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiq al-masduq manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labari shine as-sadiq mai gaskiya al-masduq abin gaskatawa yake cewa inna ahadakum lalle dayan ku yujma'u khalquhu ana tattara halitta fi batni ummihi a cikin mahaifiyarsa 40 yawman kwana 40 nutfatan yana dugan mani thumma yakunu alaqatan sannan ya juye ya zama alaqa shine gudan jini misla dalika kamar haka thumma yakunu mudgha sannan ya juye ya zama gudan tsoka misla dalika kamar haka ma'ana 40 yawman kenan thumma yursalu ilayhi al-malaku sannan aiko masa da mala'ika fayan yanfukhu ruha ya busa masa rai wa yu'maru bi arba'i kalimatin ya umarce shi da kalmomi guda hudu bi katbi rizqihi da rubuta arzikinsa wa amalihi da ayyukansa wa ajalihi da ajalinsa wa shaqiyyin aw sa'idin a rubuta shi shaqiyyi ne dan wuta aw sa'id ko dan aljanna fa wallahi alladhi la ilaha ghayru manzo Allah yace na rantse da wanda raina ke hannunsa na rantse da wanda babu abin bautawa da cancanta in ba shi ba inna adakum lalle ɗayan ku la ya'malu bi amali ahli aljanna zai yi aiki irin aikin ɗayan aljanna hatta ma kunu bainahu wa bainaha illa zira har sai ya zama tsakaninsa da ita sai kwatankwacin zira'i dab yake da shigarta fa yasbiqu alaihi alkitabu sai littafi yayi rigayi a gare shi fa ya'malu bi amali ahli nar sai aiki aiki irin na 'yan wuta fa yadkhuluha sai shiga wuta wa inna adakum lalle ɗayan kula la ya'malu bi amali ahlin nari zai aiki aiki irin na yan wuta hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira sai ya kasance tsakaninsa da wuta kwatankwacin zira'i ne zai fada ciki fa yasbiqu alaihi alkitab sai littafi mana abin da aka rubuta a gare shi ya yi rigaye fa ya'malu bi amali ahli Janna. sai aiki aiki irin na aljanna fa yadkhuluha sai shiga aljanna rawahu al-bukhari wa muslim wani hadisi imam al-bukhari da muslim suka rawaita. ibnu rajab Allah ya masa rahama yace hadha alhadith muttafaqun alayhi wa talaqqathu ummatu bil qabul wannan hadisin imam bukhari da muslim sun hadu wajen fitar da shi kuma al'ummar musulmi sun haɗu wajen karbarsa wa talaqqathu ummatu bilkabul. al'umma ta karbe shi wa ya yadullu ala anna al-janina yataqallabu fi 120 yawma wannan hadisi yana nuna cewa aljanin da a cikin abin nan mahaifiyarsa yana kai kawo ne a adadin kwanaki 120 fi salasati atwar a matakai guda uku yakunu fi kullin 40 min fi tawr kowane mataki zai zauna kwana arba'in, fa yakunu fil 40 al'ula nutfa arba'in ɗin farko yana dugon maniyi thumma fil 40 alaƙa arba'in na biyu ya zamo alaƙa gudan jini da yake rataye a cikin mahaifa wal ce yace kai qit'atun min dam wani duk abin nan wato curi na jini kai qit'a wani yanki na jini thumma fil arba'in na thalitha sana 40 ta uku mudgha zai zama Ya ce wal mudghatu ita kai qit'atun min laham zai juya ya zama wani curi na nama da maniyi ne bayan kwana arba'in sai juya ya zama wato curin jini wani curi na jini bayan kwana arba'in sai juya ya zama curi na nama summa ba'da al-mi'a wa bayan kwana 120 yawman yanfuhu al-malaku fihi ruha sai mala'ika ya zo ibuta man rai wa yaktubu lahu arba al sai ya rubuta masa waɗannan al'amura guda hudu kalmomi guda hudu wanda za a umarce shi da rubutawa wa qad zakara fi mawadi'a kathira alqur'ani Allah ya ambata cikin alqur'ani a gurabe da dama Ta taqallubal janini fi hadhihi al-athwar yadda dan taye yake jujjuyawa mataki mataki kamar yadda aka ambata a baya ka ta'ala kamar fadin Allah ta'ala ya ayyuhan nasu in kuntun fi raibin min al ya ku mutane idan kuna kokonto game tashin alkiyama fa inna khalaqnakum min turab ku sani mun halicce ku ne daga ƙasa summa min nutfa daga turbaya sun min nutfa sannan daga gudan abin nan mani tsugon mani suma min alaka sannan daga alaka shine gudan jini suma min mudgha sannan daga gudan tsoka mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin wanda aka turanta shi da wanda ba a turanta shi ba ai musawwarun minha khalq adami wa ghairi mukhallaq ai bi an taghzifa al arham qabla takhliqiha wato wani a cikin wannan matakai guda uku ɗin zai kai har matakin ƙarshe a halitta shi da sura ta ɗan adam wani kuma imma a mataki na farko ko na biyu ko na uku su ba zai kai ƙarshe ba shi kenan sai a yi barinsa ce mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin sai sai linu bayyina lakum mun yi wannan ne in ji ubangiji ta'ala matakai na halitta ku domin mu yi muku bayani cewa fa Allah ne iko ne akan abin da iso in ya ga dama da kawai halittar complete za a yi ta a rana ɗaya Allah ba zai iya ba zai iya amma Allah cikin hikimarsa sai ba da wasu matakai da wasu wato mataki-mataki da wasu hanyoyi da abin yake tafiya don ya nuna maka ƙudurarsa da ikonsa haka yake al'amarinsa fa'alun ne lima yuri haka ya ga dama da ya so in ya ga dama halitta kiftawar ido in ya ga dama ma sai a halitta mutane baki ɗaya lokaci guda duk a zubo da su gaba ɗaya zur a ƙasa duk kowa ya zubo shikenan an gama ko ba haka ba amma Allah yana da hikima yana da dalilin da yasa cikin hikimar sa ya halicci mutane a wayannan matakai wannan ya haifi wannan wannan sabu wannan zuwa haka dan me linubayyana lakum domin yi muku bayani in kuna hankalta ku gane cewa Allah yana da kudura yana da iko yadda iga dama yake al'amuran sai ce wani kiri fil ahrami ma na sha'u ila ajalin musamman. kuma muna tabbatarwa a cikin mahaifa abin da muka so zuwa wani ajali abin ambato Abin da Allah ya ga dama ya halitta sai aje shi a mahaifa zuwa wani lokacin da ya ga dama kuma lokaci ya fito shi kenan shi ma a duniya haka Allah yake halittarsa wa zakara hadhihi al-atwar al-thalatha nutfa al-alaqa al-mudgha fi mawadi'a muta'addida min al-Qur'an kuma Allah ta'ala zakara ya ambaci hadhihi al-atwar waɗannan matakai al-thalatha guda uku an-nutfa mataki na farkon dogon mani wal alaqa mataki na biyu na gudan jini wal mudgha mataki na uku na gudan tsoka fi mawadi'a muta'addida min alquran a gurabe daban-daban a cikin alqurani wa fi mawadi' akhar zakara ziyada alaiha a wani gurin ma har ya ambaci ƙari akan wancan matakai guda uku din ma da ƙarin tafsili da bayani fa qala fi mu'minina Allah ya faɗi a cikin suratul mu'minina yace wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin halitta hakika mun halitti mutum min sulalatin min tin sulala shine abin da aka ciro daga yumbu shine sulala abin da aka zaro shi daga yumbu mun halitti dan adam ne daga wani yanki na yumbu da muka ciro muka halitte shi a cikin wannan yanki na yumbu domin akwai ƙasa da Allah ya halitti bayi daga cikinta shine sulalatin min tin thumma khalaqnahu nutfatan sannan a farkon halitta muka halitte shi yana dugon mani fi qararin matin a wani matabbata wajen zama wato inda yake tabbatuwa shine cikin mahaifa thumma khalaqna nutfata alaqatan sannan muka halitti shi dugon maniyin zuwa ga gudan jini fa khalaqna alaqata mudgha muka halitti gudan jini ya juya ya zama gudan tsoka fa khalaqna almudghata idama daga gudan tsoka muka halitti kasusuwa fa katawna alidama lahman muka lillibe kasusuwan da nama tsoka ثم أنشأناه خلقا آخر سنمك فاريش مك سامد شي وتحلت أتدبا فتبارك الله أحسن الخالقين البركة الله سن يويتا ما في كاو مي حلتا أحسن الخالقين ما في كاو وند إي حلتا متاكي متاكي متاكي متاكي to kaga Allah ya bayani yadda yake halittun ba halittar bayin fa hadhihi sab'a taratin anan an ambaci matakai ma bakwai aka ambata ذكر الله في هذه الآية لخلق ابن آدم da Allah ya ambata cikin wannan aya na halittar dan adam kabla nafkhir ruh kafin a buta rai wa kana ibn abbas yaqul abdullahi ibn abbas yakan ce khuliqa ibn adam min saba an halitti mutum ne dan adam a matakai bakwai shine wanda Allah ya ambata sun yatlu hadhihi al-aya ya karanta ayatul mu'minina wal qad khalaqna insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna an-nutfata علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لهما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين في كرنت ونا آية وقد رقص طائفة من الفقهاء تونن وتمغنى سيدي كماتا متتونا أكنتا بانا سوء an yi tsarhinta yanzu saboda ba zai lokaci yayi ba za mu samu dama ba yana magana game da cewa shin kafin ɗan adam ya kai wannan cikar kwana ɗari da ashirin ya halatta a ɓarar da cikin ya halatta a ɓarar da cikin shi ne ce wa ƙadar khasa ta'ifa min fuqaha lil mar'a fi isqati ma fi batniha wasu malamai fuqaha suna ganin ana iya ɓarar da abin da ke cikin mace a mahaifarta ma fi batniha ma lam yunfaq fihi ruh in dai ba abu tare ba waja'aluhu kal azli suna ganin yayi kama da azalo ma'ana mutumin da ya sadu da matarsa amma bai bari mani ya shiga mahaifarta ba wa huwa qaulun da'if wannan magana ce mai rauni li'annal janina waladun in aqada domin ai wannan dugon mani da ya shiga mahaifa ya zauna to halitta ce da an riga an kullata wa rubbama tasawwara wataƙila ma surantawa ɗin ya riga ya kama hanya wa fil azli lam yujad lahu waladun bil kulliyya ai babu dan asali mani ne ba a bari ma ya shiga mahaifar ba shi ko wannan ya riga ya shiga har ya zama mai ya zama ɗa tun da ai ɗa suna ya tara ko ya zama ɗanta ya shiga mahaifa wa kasara ashabuna bi annahu ashabuna inji ibn rajab wato yan mazhabar su kenan yana sun ce idza tara waladu alaqa idan ɗan tayi ko kuma ɗan ɗa a cikin mahaifarsa ya haura mataki na biyu shine alaka ya wuce arba'in na farko kenan ya shiga arba'in na biyu lam yajuz isqatuhu bi halatta a barar da shi ba a zubar da cikin li'annahu waladun in akada domin ɗani ya riga ya kullu bi khilafin nutwa amma a arba'in na farko wasu malamai suna ganin ana iya fitar da shi fa inna lam tanaqidu ba'du domin ba a fara bai fara canjawa ba bai kullu ba ba'du ba daga baya wa qad la tanaqidu walada kuma ba dole ya ƙara targuwar matakan ba wannan matsala nufin Allah ya ji a darasi na gaba za mu tattauna ta domin dai a ƙara yin bayani domin wannan matsala ce a zamanin yanzu da take kawo tun da ta yaɗu yanzu tun da ba buƙatar 'ya'yan ake ba to yanzu ana shiga a da kwai da yawa akan zubar da ciki kuma wannan ba wajen musulman ba kaɗai hatta ma wannan international issue ne matsala ce ta kowa da kowa yanzu ba wanda yake son ɗa babu shi kowa ba ya son ɗa kowa ba ya sanda saboda haka yanzu kokari ake ko dai a toshe kar ya zauna kuma in ya zauna a fitar da shi karfi da yaji to kuma kowa yanzu kusan kullum za ga mutane suna cewa wanda ma yake ma bai da alaka da karatun shi to ai an ce dama bai ma bai ma zama da ba tukuna saboda haka shi yana ganin masha Allahu kawai zai abin nan to kaga akwai matsala ya kamata a yi bayanin malamai akan wannan matsala duk ce akwai sabani amma dai a yi bayani a nuna abin da yake mafi inganci wallahu ta'ala alam wa subhanakallahumma bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله